amma sai ce an buga bai ce Allah ya buga musu kaskanci ba sai ce an buga wannan shi ake kiransa usulubun ƙur'ani usulubi na ƙur'ani shine al'ashiya ghairul marhuba dukkan wani abin da ba a kwaɗayinsa ba a fata ba a nema ba a jingina shi ga Allah ko da Allah ne ya yi misali ba za ka ce Allah ya sa mun cuta ba sai ka ce an jarrabe ni da rashin lafiya amma ashiya almarhuba abubuwa kuma da ake kwaɗayi ake so to sai ka jingina wa Allah sai ka ce Allah ya bani lafiya Allah ya bani karfin yin azumi Allah ta'ala ya bani dama na sai keken hawa ko mashin ɗin hawa ko Allah ya bani dama na sai mota ko Allah ya bani dama na yi shago ko na sai gona duk abin da ake fada sai ka jingina Allah Allah ya bani dama na biya kuɗin kujeran hajji sai kuma ka gagar tafiya ta zo aka samu jarra sai ka ce kuma na samu jarraba ban samu tafiya ba to usulubin qur'ani shine dukkan abu mara daɗi ko Allah ne sai ka ce an jarrabe ni da kaza sai ka ki jinginawa Allah dan mai don girmamawa gare shi amma abu mai daɗi sai ka jingina ɗanka ya zo abba mun gode an saya mana laptop sai ka ce eh Allah ne bani kuɗin na saya muku ko da kai kai a gidanka nuna wa 'ya'yanka Allah ne yake baka kake musu ba wayanka ne. dan in Allah bai baka ba ba da ka iya yi so duk abin da muka yi wa iyalanmu Allah ne ya buɗa mana muka iya yi ran da Allah bai buɗa ba zai yi a yi ba zai yi ba to wannan shine uslubi na qur'ani kuma za ka ga haka qur'ani yake arama akwai misali ko ɗaya da za ka yi ba mu siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin <laughs> wannan kan gidan kowa akwai ta yayi ba damuwa wannan kan ai fatiha ce ai ta karshe gidan kowa kaga muhallu shahid ghairil magbubi alaihim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya waɗanda kai ni'ima a kansu su ne annabi da sahabbai sai ya ce ghairil magbubi alaihim banda hanyar wanda aka yi fushi a kansu ayar bata ce wanda kai fushi a kansu ba sai ce ghairil magbubi alaihim wanda aka yi fushi a kansu bai ce wanda ka yi fushi ba wala balin bai ce wanda ka bata ba sai ce wanda suke batattu ko kuma addu'ar ɗaya daga annaba annabawa idza maritu min babil misal